الرحمن الرحيم الحمد لله جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الرضوان والجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الإنس والجن وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق تفضلا منه ومنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ولقد جهل قوام حقيقة الصيام قصروه على الإمساك عن الطعام والشراب أترى بعضهم لا يمنعه صومه من إطلاق اللسان والوقوع في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان ويتلق للأعين والآذان هبلا والعنان لتقع في الذنوب والإسيان وقد أخرج البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولله در القائل إذا لم يكن في السمع مني تساؤل وفي بصري غض وفي منطقي سمت فهذي عذا من سومي الجوء والظما فإن قلت إني سمت يوما فما سمت إخوة الإسلام يهل بنا شهر شهرنا الكريم وأمتنا ما زالت تعاني ارتفاع الأسعار من الطعام وغيره وقلة التداول الثمن بين الناس فبأي حال يعيش إخواننا المبعدون عن ديارهم وأهليهم وأموالهم أيها الإخوة في الله في رمضان تتربى الأمة على الجد وأمة الهزل أمة مهضومة في رمضان يتربى أفراد الأمة على إفة اللسان وسلامة الصدور ونقاء القلوب وتطهيرها من أدران الأهقاد والبغضاء والحسد والغل والشهناء ولا سيما من طلبة العلم والمنتسبين إلى الخير والدعوة والإصلاح فتجتمع القلوب وتتوحد الجهود ويتفرغ الجميع لمواجهة العدو المشترك ويتخلى جميع أن تتبع السقطات وتلمس الأسرات في رمضان يطلب من شبابنا تحقيق دورهم ومعرفة رسالتهم وقيامهم بحق ربهم ثم بحقوق ولاتهم ووالديهم ومجتمعهم في رمضان تكسر دعاء دعاء الخير وتقبل عليه النفوذ فهو فرصة للدعاة والمصلحين وأهل الحسبة والتربوي أن يصلوا إلى ما يريدون من خير للعمة بأحسن الأسلوب وأقوى منهاج فالفرصة مؤاتية والنفوس مقبلة فاتقوا الله عباد الله وأدركوا حقيقة الصوم وأسراره وتعلموا آدابه وأحكامه وعمروا أيامه ولياليه بالأمل الصالح وصونوا صومكم من النواقض والنواقص وجددوا التوبة وحققوا شروطها لعل الله أن يتجاوز عن ذنوبكم ويجعلكم من المرحومين المؤتقين من النار بمنه وكرمه قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mana azumi ya zame muna garkuwa ya zama wata hanya mai sadar da mu zuwa ga yardar Allah da aljanna ina shaidawa ga cewa ba wani abin bautawa bisa dacewa da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya Shi ne abin bautar mutane da aljannu kamar da nake shaidawa annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan shi ne kuma manzan shi allah ne ya yi koshi da shirya da addinin gaskiya allah ya yi wannan ne kyauta da yi muna alfarma tsiran allah da aminci su tabbata da albarka ga wannan annabi da iyalinsa da sahabbansa da dukkanin mabiyansa bisa ka kyautatawa har ya zuwa ranar alkiyama bayan wannan ya bayan Allah da yawa daga cikin mutane sun jahilci hakikanin abin da ake kira azumi akwai waɗanda ke takaita azumi da ma'anar cewa a kame ne daga ci ko sha yana ganin da zaran dai ya kame bakinsa daga cin abinci da rana da shan abin sha da rana shi kenan ya zamo mai azumi irin waɗannan za ka gansu da yawa a cikin watan azumi waɗanda azuminsu baya hana musu sakin baki su faɗi abin da suka ga dama da harshensu kana azumin su baya hana su fadawa wajen gibar mutane zauna ana firar zagin wasu ana gibar su ko a ɗauki magana daga can zuwa can kafin rana ta faɗi da yawa daga cikin masu azumi sun buɗe baki da nama sun kare azuminsu ta hanyar ɗaukan magana daga nan zuwa nan bi a ƙawalin nas maganganun mutane ka zama kai rawi ka je nan ka gaya su wani wani ya ce kaza ka ƙara gaba ka ce wani ya ce kaza kuma kana azumi kina azumin ka ya hana maka ci ne da sha amma ragowa ayyuka azumin ka bai hana ka su ba ashe da kana ci kana sha irin wannan mummunan aiki da hayafi da yawa daga cikin masu azumi azumin su bai hana su karya ya kicin halat amma ya koma ya sharara karya ko ya je wani kage abinda bai ji ba bai gani ba ya je ce ai wane ya ce kaza kuma da azumi a bakin shi wannan ba karamar asara ba ce ga wanda zai iya cin abinci ya sha abin sha amma ya ƙi cin abinci ya ƙi shan abin sha sannan ya koma yana yi da wani yana munafinci wa wasu yana yi wasu ƙarya yana yi wasu ƙage da yawa za ka ga mai azumi ire-iren waɗannan suna sakin idanunsu su sakarwa idanunsu da kunnuwansu igiya da ragama domin raga ta kunne da idanunsu damar aukawa cikin haramun kai da yawa daga cikin mai azumi wanda ke cewa shi da azumi ma ya fi sha'awa sai ya zamo yana azumi amma ya baiwa idansa abinci ta hanyar kallo da yawa daga cikin masu azumi sai ga mutum yana azumi amma wala Allah kunnansa da fis yana sauraron waka ba makaratu ba ko yana tuka abin hawa ya kawo kiɗa da waƙoƙi waɗanda 'yan mata da ba su da bambanci da tsirara kasiyatun ariya ma'ilatun mimilat suke rera waƙin rashin mutunci sai ga mutum yasa da rana ya wuni a kan abin hawansa wajen neman abinci amma yana tuki ma yana rawa domin yanzu ji yake game da abin da ya taba gani irin yadda ake yin rawat wannan babu asara sama da ita ga mai azumi imam bukhari allah ya ji kansa da rahama ya fitar da wani hadisi a cikin littafansa sahih bukhari inda yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi sallam qal man lam yada'a qawla dhur wal amala bi duk wanda bai sanya wa bakinsa ragama bai sanya masa makulli daga yin ƙarya ba shi na azumi wannan yin ƙarya ko da rana ko da dare ko da ka tashi karfe ɗayan dare ka shirya ƙarya ma'anata dai karya ce hadisi ya nuna ba halatta maka yin ta da rana ko da dare ai illar ta ne hadisi yake so ya gaya maka duk wanda bai bar ƙaular zur ba a yi la'akari da tayin ɗin ƙaular zur ɗin ba lailan au nahar duk wanda bai bari ba kuma bai bari yin aiki da jahilci wauta abinda baka sani ba baka san yadda yake ba ka ce ka sani kuma ka ce za ka yi shahi a kansa a cikin wata ma mai alfarma to sai manzo Allah yake cewa falaisa lillahi haja asalan laisa lillahi haja ai dama ai asalan Allahu laisa lahu haja to amma don a nuna maka azumin ka zai zamo fankan fayau ai Allah ne ce ka yi azumin sai na ya ce falaisa lillahi hajatun fi a cikin cewa an yada a ta'ama wa sharaba ka ƙi cin abincinka ka ƙi shan abin shinka wato da rana kenan da sunan yin azumi Allah bai da bukata kama ci ka sha har a gurinka ya fi maka alkhairi ƙin cin da ƙin sha wata asara ce ka ƙara wa kanka domin azumin naka bashi da wani amfani domin idan mun koma baya ai Allah subhanahu wata'ala da ya ce da mu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum man natija la'allakum tattaqun hikimar azumi ta ƙara mai azumi tsoron Allah duk wani mai azumi wanda azuminsa bai ƙara masa tsoron Allah ba to ya yi asara duk daɗin abin buɗe bakin da ya shirya da yadda azumin ya zo masa daidai irin yadda yake so a ɗabi'arsa idan azumin ya zo baka da tsoron Allah Ka yi asara hikimar da aka sanya azumi gare ka danta baka kai gare ta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu saboda haka wani mawaƙi da Allah ya masa mawafaka kalmomin da ya ambata suka dace da shari'a yake cewa iza lam yakun fi sam'i minni tasawun har idan a cikin watan azumi jina ban kare shi ba ban yi ban din jina ba illa min zikirillah in ya zama na komi ma zan ji da kunne na wa basari ghaddun idan haban rimtse gani na ba daga kallon haramun wa mantiki samtu idan ban ja bakina ne shiru man kana yu'minu billahi wal akhir khairan aw liyasmut wannan da'iman da azumi da ba azumi man kana yu'minu billahi wal akhir Allah ce fal yakul khaira aw liyasmut madama annaka la taqula khair fasumtu khairul laka min al kalam har in ba alheri zaka faɗa ba to kai shiru ya fi gare ka ya fi amfani saboda ka zo kai magana sai ke cewa ah, matukar waɗannan abubuwa jina da ganina da lafazina قال تعالى ما يلفظ من قول illa ladaihi raqibun atid قال تعالى لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا to wannan mawaƙi ce har idan azumina da zan yi ba zan iya kare jina ba zan iya kare ganina ba ba zan iya kare lafazi na ba qala alawa wa qul na mu'minina yaghudduna min absarihim wa to idan dai wannan abubuwa guda uku ba su samu ba babu kariyar ji illa min zikirillah babu kariyar gani illa min ayatillah babu kariyar lafazi shi ma illa min zikirillah sai ce to ashe abin da na fahimta fahazi izan fahazzi idan aina nasibi wa ajari min saumi kenan har idan ta zama haka wato abin da aka so na konawa rabo fi saumiya aljuwi yunwa jama'a da kishi saboda ka idan akwai wani amfani a cikin jin yunwa da jin kishi shine rabona amma ba lada ba ma dama ban tsare waɗannan abubuwa na guda uku ba to kai in bincika a wajen aljo da wajen wato ainihin azam in akwai fa'ida to shine fa'idata la ajar siya Allah ke yi saboda haka a duk lokacin da ka zo ka tadda ni a cikin wannan matsayi fa in in inni sumtu in ma ka tambaye ni wai azumi kake koko ni fahim kultu in ni ma nace da kai kai ni ina azumi yau ina azumi ba ma samtu ban ma azumi ba ni da wanda bai ba daddai illa iyaka yunwa da take damuna da kuma kishi daga abinci ga ruwa ban sha ba da haka ya bayan Allah mu yi mara balale bi kudumin ramadan sannan mu fuskance shi da koma ta ƙoƙarin ya so alkhairan da ke ciki domin zai tafi ne kuma ya tafi da alkhairansa wanda ya samu daga cikinmu shi ya samu wanda ya rasa kuma ya riga rasa Allah ke yi mu yan uwana a cikin addinin musulunci ko shakka babu watan azumi watan mu mai alfarma kullun dada matso mu yake yuqarribuna sa'atan fasaha yana kusanto mu lokaci ba lokaci amma al'umman mu kuma a yau bata gushe ba tana gwagwarmaya tana shan wahala min irtifa'il asa'ar na daga hauhawa farashi na kayan marmari musamman kayan abinci domin yawa ce da nama ne ke tsada to ai talaka ba ruwansa sai ci ba ruwansa da tsadar nama abin da kake ci farashi ya riga ya tashi da sauran abubuwa amfani ne da kullum sannan kuma mun samu kanmu akwai karancin tadawulin kudade hannun jama'a domin daga cikin alhikmatu filmal an tadawala bainan nas la taktasiru inda al-aghniya qala ta'ala kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum to yanzu mun samu kanmu a cikin wani hali wanda arziki ga baki ɗaya na ƙasa ya taƙaita hannun wasu mutane tsiraru kuma kamar sun riga sun rufe ƙofar tausayi da ƙofar tuba kawai in ba kai ba ni in ba kada ba kada ya koma jari hujja shi ko Allah subhanahu wata'ala daga cikin hikimarsa ga arziki ya ce kai la ya kuna dulatan bainal aganiya iminku. baya daga cikin hikimar ubangiji ba haka hikimar Allah take nufi ba arzuta mai arziki dan ya ci arzikinsa shi kadai ya rike arzikin daga shi sai shi sai wani irinsa ba daga cikin kimar ubangiji a mai arziki ya dauka shi wani bawan Allah ne da Allah ya yarda da shi ya dauko arziki na jama'a ya danka hannunsa sannan Allah ya zai sa ido ya gani zai bi da wannan arzikin ta yadda Allah ya ce ko zai yi ganin damansa shi dai an raba shi da wahala zai ci zai sha zai yi sutura ragowar jama'a kuma ko su rayu ko kasu rayu ko uhu halin da muke ciki a yau ya yi muni fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka duk da wannan tsanani har izuwa yanzu muna da mutanen da ba a cikin gidajensu suke ba fa suna gudun hijira ne bi ayi halin ya ishu ikhwanikum almubaduna an diyarihim musiba wacce ke iya faruwa wani yake gaya min ya tafi mai duguri domin ganin gida sai zai tarar da gidansu inda nasu ne sai zo tarar da wasu 'yan gudun hijira ne da suka fito daga wasu ƙauyuka na ganin gidan sai ya ba dama ya shiga don kila wannan yan gudun hijira da na shiga cikin gidan nan wani gidansa da ya mallaka a can inda ya fito ya fi gidan da ya zo yanzu ya shiga shi ma san ko gidan wa bane kawai zaga yake kallon gida ya ga gidansu ne gidansu ne amma ba dama wannan da a ciki ba ne da sani bane su ma wahala ce ta koro su daga can inda suke suna da gidajen ai ba da suke ba suka dawo suka gidaje su ma na cikin garin wahala ta kore su sai suka tare suka ga ainihin ya fi nutsuwa sama da inda suke da haka yaya za mu yi tunanin yadda su irin waɗannan yadda azumin zai zo musu baka gidanka in kana da abincin kana nesa da shi kila an ƙone baka ta da 'yan uwanka a cikin wannan hali ya ku 'yan uwa a cikin addinin musulunci kuma sani a cikin watan ramadana ne ake tarbiyyantar al'umma in ma kai marowaci ne to ramadan yana koya maka kyauta alarjid ka dage in ma kai rago ne ramadan idan ya zo yana karfafa ka zama mai kokari saboda haka a cikin wannan wata wa ummatul hazal duk wata al'umma ko wasu jama'a da suka yi wasa da wannan fursa wannan dama satakuna ummatun mahazuma to za ta zama al'umma rusasshiya wacce ba ta yi amfani da damar da Allah ya bata ba ta da ka ɗauki watan azumi da ke zuwa kamar shaharar abin raha laisa huwa shaharar raha bal huwa shaharar jiddi wal ijtihad in ka zai kai wasa da wannan dama to za ka zama rusasshe baka daga cikin masu rabo kuma duk wata matsala da ke damun mu a cikin watan azumi Allah ya kawo mana dama ya kawo mana nesa kusa ta warware wa matsalolinmu saboda haka mu yi kokari mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yayan wa cikin addinin musulunci a cikin wata ramadana ne ya tarabbal afradul umma ɗaiɗaikun al'umma suke koyo ake renansu alal iffatin lisan kan kame halshi annabi yana cewa wa in sabahu ahad in kana azumi ko wani ya zage ka ma za ta kul falekul inni inni mru'un sa'im in qatalahu asabu had falekul inni mru'un sa'im a da ke ka annabi ce ka karama sabul ka karama ce ni mutum ne mai azumi kenan ma'ana azumi ba ta tsaya ba an al-imsaki an al-akali wa sharab wa hatta man sabbaka aw qatalak labudda an tamsik ma dama tastati wa hadha min jumlatil ma'na siyam ba wata bane na fitina amma ba kuma bai hana wanda ya tsokane ku ba a cikin wata mai watan azumi ku mai da murtani dan kan wani ya dauka a ah, watan azumi wata ne da ba a taba musulmi ba a duk wanda ya taba ku ku taba shi fa in qataluukum faqatuluhum to daga duk wanda ya keta alfarma amma kai an ce ka zama barikiya saboda wata ne wanda ba fitina ya ka abinda zaka iya samu kana zaune ya fi wanda zaka samu ma da jihadi da fada da fitina sai ka zauna ka ga ya Allah bukatunka saboda haka wata ne wanda yake koyar da mu salamatu sadar salamatu sudur ya zama na ka ɗauki kowa kai ɗaya ne daga cikin al'umma alkhairin da kake so ka kai gare shi kana so wa dukkanin al'umma la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ma uhibbal nafsi ɗayan ku ba a yarda da imaninsa ba har sai idan a zuciyarsa abin da yake so wa kansa min alkhair yuhibbu zalika li ghairi yana son haka ga waninsa da haka kun sosai Allah ke yi wani ƙa'ul kulu wata azumi yana tace zuciya ya tsabtace maka zuciya ya siluha wa tatahiruha min adranil ahqad daga tsatsar kullace kullace wancan ya mun kaza ai wancan ai na fahimci wanda baya suna watan azumi zai yi wushin din tunaninka ya mai da kai musulmi fiyoli ba wani a gaban ka saboda ka samu Allah an ta amam Allah fi Allah al-mubarak sarka wata ne na wannan gwagwarmaya yaushe za ka tsaya kana wai wani ya bata maka ko wani ya maka kaza wal bagada wal hasad wal shahana duk wata ne wanda ya kamata duk wadannan a kawar da su mu koma innamal mu'minuna ikhwa qala ta'ala fa aslihu baina akhwaykum wala siyama min talabatil ilm musamman daliban ilimi daliban ilimi sai ga wata azumi ne za ka gana suka wancan ya soki karatun wancan ai tafsirin wani ai kaza kaza ai wani ya ce ayyo an cashe an zagi su wani wata azumi ba ya zo bane don haka wata azumi ya zo ne domin kowa ya amayar da abin da ya fahimta min dinillah domin fa'idar bayan Allah game da addinin Allah ba magana ce ta ra'ayi ba ba magana ba ce ta ra'ayi magana ce abin da na sani in sauke nauyi na na sani na domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man katama il aljama bihi yawm alqiyama duk wanda ya ɓoye wani ilimi abin da ya sani to za a yi mai linzame da wannan abin da ya sani ya ke fada ran alƙiyama a jihar da shi zuwa bauta Allah ke yi su wal muntasibina ila alkhair da mutanen da ake da suka gingina kansu zuwa ga alkhairi ake ganin sifofinsu sun fi kusanta ayyukan alkhairi wadda'at da waɗanda suke da'awa wal isla da kuma ƙoƙarin kawo gyara saboda haka fatashi ta mi alƙulub wata ne wanda yake tattaro zukata su yi haɗaka wajen aikin alkhairi tattaro zukatan al'umma su yi haɗaka wajen aikata aikin alkhairi wata tawahadar juhud wata ne wanda al'umma ya kamata mai hadafinsu mal hadaf fi ramadan mal hadafu na fi ramadan Wahal نبلغ ونصل إلى هذا الغاية في Ramadan? menene ne abinda watan da ya gabata baya a bara ba mu kai gare shi ba saboda gashi zai zo in mun rayu zuwa gare shi menene hadafin mu me muke so mu kai gare me matsalan mu wani shi ya kamata mu yi wa yatafarragu aljami li muwajahati aladu almushtarik duk dukkaninmu kowa ya bar abin da yake ya ba da lokacinsa ya ba da domin ya zo a tusa ƙeyar maƙiyinmu na tarayya al'adun mushtarik maƙiyinmu na tarayya wane ne maƙiyinmu na tarayya wanda ba na da san akwai soyayya gare ni a gurinsa kai ma na san ba san kai ke ba wane ne maƙiyinmu na tarayya shine shaidan wadu al-mushtarik yana ƙinka yana ƙina sarka ya za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi wannan maƙin namu wa ya takalla jami wata ne wanda dukkaninmu kowa ya takalla ya wofinta ko ya kaɗaita ya bar duk wani abin da yake yi an ta tabbu ya takalla kada ka tsaya kana leƙen asakad wani abin da mutum ya na kuskure ko ya yi rawa kai ka ji da naka annabi na cewa duk wanda man taba aurata ghaira duk wanda yake bin al'aurar wani sa shi ma Allah ya tabba'u auratu wal asra'at da ina ne wane ya ci kasa ko ya tuntube ya kamata duk mu ɗarwaye wannan a cikin wata azumi duk wannan kayan wanki ne da muna jibge da su azumin zai zo za mu shiga da shi za mu shiga da kayan cikin watan azumi ya kamata mu yi sakola mu wanki likai na kuna yawmal idil fitr nazif don mu zama ranar mu zama salin alin Allah ya riga yanta mu mu koma mu taqin yantattu minan nar daga wuta kada ka duk waɗannan abubuwa su ya kamata mu tattaro wattalan musul asarat kada ka ina ne wane ya kuskure kana binciken peji din inda wane ya zame a wanda bakin ka bane mu sani fi ramadan a cikin watan ramadana ne yutlabu min shababina ake nema ga matasan me ake nema a cikin watan ramadan ta haƙiƙu daurihim su san menene muhimmancin su su tabbatar da abin da shine muhimmanci su a cikin al'umma domin a shabab huwa ruhul umma ranar bukatar su zama wato sun samu ta haƙiƙil hadaf fi ramadan sun saitu ba a cikin ramadan ka zaga ka ga mu, kannanmu yayyanmu suke shashaye in ka tafi sabon gari sai ka gansu suna cin abinci wai sun bar eriyar da nan ne eriyar addini dini site sun koma inda babu addini sun yi anko da waɗanda ba musulmi ba wanda bai dashi ba saboda haka ana da bukatar su daidaitu wa ma'arifati risalatihim matasan su san wani saƙo suke ɗauke da shi ga wannan al'umma hum na risala mahiyar risala hamilu da risala أمته ma hi hadha risala matashi ya dauki da wani sako ga al'ummarsa ar risala hiya maza ka azumin ya zo ya wuce bai fahimci abin da yake dauke da shi ba ya siffanta da irin wannan da Allah subhanahu wata'ala ya bamu wato ainihin sifarsu ya gaya mana cikin alqur'ani masalul ladina hum milu tara thumma lam yahmiluha ka masal man ka himar كمثل الحمار وقال تعالى في آية أخرى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان انظر العالم وحتى الشيطان هو تابع هنا هو تابع لا هو المتبوع فأتبعه الشيطان فالشيطان قال له تفضل يا سيد تفضل يا وشي gaba shi فكان من الغاوي قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها لماذا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فقال تعالى في مثل هذا فمثله كمثل من كلب لا كهمار لا كهمار كمثل الكلب in من عليه alaihi او تتركه ta tarukuhu ka ya kamata mu sani watan azumi ne wanda ya kamata matasa su taho su daure ginin da ya kwance ga al'ummarsu su haɗu zamo addini addini kyawawan halaye kyawawan halaye kada wasu shaidanu su yi amfani da matasa akwai waɗanda a cikin azumi mata ne ake saito su domin su bata tarbiyyar matasa kada matashi ya mori ladan azumi da haka mu kiyayi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara muna wa qiyamuhum bi haqqi rabbihim kuma ana kallon matasa a cikin watan azumi su ga cewa lalle sun dage haƙƙin ubangijinsu a cikin watan azumi suna bayar sun ma huquq wulatihim sannan haƙoƙin shugabanninsu ka ce haƙoƙin shugabanni a yanzu bal hattal kabir la yuri haƙ wilatul mu. da yawa za ka ji zage-zage ga shugabanni daga bakin talakawa zage-zage ga shugabanni daga bakin talakawa ba yi matashi ba wata irin musiba wai shugabanka wanda rayuwarsa ga baki da Allah ya kawo ta kai ke hidima ba da lafiya amma mugu addu'a kake masa don haka roki Allah Allah ya shirya shi Allah ya bashi lafiya amma wai mugu addu'a kake wa shugabanka baka tunani yau in ka rasa shi kuma wai shugabanka idan ka rasa shi yau waye shugabanka dada baka tunani a ta'amuruna nasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum afala taqilun haka lalle a gyara wa walidihim matasa su yi biyayya ga mahaifansu cikin wata ramadana sa ga wannan wa mujtami'ahu da society ɗinsu zamana kowa na ganin kowa da kima ba kamar yadda ake rayuwa ta ci barkatai ba kowa yadda ya ga dama haka yi kowa ya zamana yana ganin kowa da kima da mutunci wannan shine tsari na addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bi mu sani a cikin watan ramadan ne tuksaru da dawa ilkair ake yawaita kiraye-kiraye zuwa ga alkhairi kuma a cikin watan ramadan ne wa tuqbalu alai ake karba alkhairi rayuka suke karba alkhairi domin za ku ga hatta fi sala almasajid yamla'una fi siyam masallatai da cika a cikin wata azumi wanda bai damu da sallah ba ma za a gashi da shi yake jami'i da shi yake jami'i ga aka sallar asuba ba ta kuskure masallaci na cika wakati suba saboda wajibi ne musan cewa eh wannan hota wata kaka ce ta ayyukan alkhairi fa huwa fursa liddu'at watan azumi wata fursa ce ga masu da'awa wata dama suka samu masu da'awa wal muslihin wa ahlil hisba da masu kokarin samun lada ta hanyar hidimta wa jama'a wa tarbawiyin da masu sassaita al'umma wata azumi wata dama ce gare su da za su ga irin renon da suka yi su fara ganin ya fara aiki Allah subhanahu wataala taimake mu an yasilu ila ma yuridun wanda za su iya kaiwa ga abin da suke nufi na alkhairi ga al'umma a cikin wani mafi kyawan yanayi da mafi tsarin wato ainihin sarabat saboda haka hakikanin azumi wajibi ne ya al'umma mu sani falfursa muwatiya wan nufus muqbila dama tana na rayuwa kuma in ka fada karba saboda haka kai amfani da wannan damar taka fattaqullaha ibadallah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah kuma ku riski sanin hakikanin azumi da sirrance-sirrancen da suke cikin azumi sannan ku nemi sanin ladubba na azumi kuma ku san hukunce-hukuncen azumi kuma ku yi ƙoƙarin raya wununnukan azumi kuma ku raya dare darerayen azumi babu wani tayim ko wani lokaci na banza a cikin watan azumi duka lokaci ne marafama ta hanyar aikata ayyuka kyawawa nusa maku. ku kare azuminku minan nawaqidi wan nawaqis na daga abin da zai warware azumin ko ya kawo mai tawaya ga lada a yi kokari a kare sannan ku sabunta tuba ga Allah a cikin wata azumi wa ku shurudaha ku tabbatar da sharuɗanta la'allallah an yatajawaza an ku. ta yi Allah subhanahu ta'ala ya tsallakar da ku daga zunubanku wa ya kun min almarhumin ya sanya ku daga cikin waɗanda zai yi wa rahama waɗanda zai yanta su daga wuta saboda alfarmasa da karamcinsa Allah subhanahu ta'ala muna roƙonka ka isar da mu Ramadan ka kuma isar da Ramadana gare mu sannan ka ba mu damar ribata Ramadan a qawli hada wa astaghfirullah li